Yau muna ganin sauyin yanayi da rigingimun al'ummomi. Muna ganin rashin kwanciyar hankali da ke haɓaka da kariyar ƙasashe. Gungun masu ɗauke da makamai da ke mamaye hilaye. Muna kuma ganin matsaloli a bakin iyakoki. To, dukkan wa'annan ƙalubalen na ƙumsar sararin mahali kan rigingimu. Kenan ya zama wajibi a fayyace, a nazarta, kuma a tsaranta kusantar dubarori domin ci gaba. A naku bangare ya kuke nazarin matsalar yankin lifta ko gurma? to yanayi ne mai sarƙaƙiya game da rigingumu tsakanin gungun masu dauke da makamai da farko akwai na tsakanin snin da ita islamic kudi ba yau daga tilabir a biyo ta asango yankin gawo har zuwa yankin Sahel na Burkina Faso. Karkarun nan suna kan barazanar masu ɗauke da makamai. Na biyu akwai rigima tsakanin su kansu 'yan ta'adda fuskar aƙida ita Islamic da Islam. A wancan ɓangaren kuma akwai rigingimu al'ummomi mai sarƙaƙiya ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Akwai 'yan jihadi. Kenan wannan gaskiya wani yanayi ne mai launi daban-daban da ke ba da buɗe ga afkuwar rigingimu. Ya waje ba a ƙetara shi da samun mafitar girkin madadi mai tushe tun daga daga jagorancin muhalli har zuwa ga tsarin dubarun ciwo kan rigingimu. Wace rawar ce al'ummomi za su taka domin neman mafita? Al'ummomin su ne ke tsakiyar tsarin ba za a iya komi ba ba tare da al'ummomin ba ko a su ko a ki daga tushe ne ma'ana daga al'ummar garin ajin dubarar ke somawa da farko mutanen da ke faɗa a shi hukumar koli da na yankin baki ɗaya wannan gamayyar tsarin ke ba da damar a ci gaba an ba haka ba duk wata kusanta gaskiya za za ta zan wace batta da makoma a kasashen ya zama wajibi a tunkari al'ummomi su kuma al'ummomin su dama da hukumomi yan farar hula abokanan hulɗa masu hannu da shuni wannan rikici ya zama na soja ana iya samun wata mafita da ba ta soja ba aiki da karfin soja ya zama wajibi ba za a tsaya haka ba a zura ido amma ba ita kadai ba ce mafita sai an yi gamin gambiza tsakanin karfin soja cikin tsanaki mai fa'ida cikin basira da kuma tattaunawa cikin lumana musamman da ƙarfin gwiwa samun ciwo kan al'ummomin su san su ne za su samu mafita ga matsala. Don ko matsaloli ne na zamantakewa gamayyar albarkatu kewayen al'ummomin da muhalli.